40 babbar shawarar da nake bayarwa ita ce jama'a mata ya tsaya a yi tsari da wani ni fa ina ganin cewa jama'a ina jin fiye da shekara goma sha uku da sauke na fara zuwa nan masallacin da na ga wannan masallacin da da wannan makarantar na ce in mu muka mallaki wannan azariya, in za mu fara ba da don mu muna da manfawa ta amma kawai structure ne ba mu ba mu da matsala amma rakta ne ba mu da idan ba mu da kuɗi to in mu muka mallaki wannan wurin jama'a da mun fara ba da digiri da shekara biyu don na ga akwai irin wannan a garin ya fi guda biyar tsaya ku tsara yadda za a ci amfani ni ina ba da wannan shawarar ko amma in abin ya ki za mu zo sai mu a ruwan wuri daga ciki sai mu zo mu rinka gudanar da ko da mako ɗaya ne a cikin amma dai ni na fi ba da that easy. mu almajiran wasu mu ba mu ne malaman ba su bin ba su ne ka tare musu matsalar ilimi sun ki tare maka matsalar kuɗi to gaskiya mu ba mu

kun fahimta jama'a yanzu a ce talaka wanda yake

can be da kanmu aiki ne wajen da'awa na ce ka shiga cikin ban musulunci muna fatan mu ma Allah ba mu irin haka dan kai daɗe ai a yanzu haka duk malaman Najeriya ba haka suke ba eh a yau ba gobe